Farkon haɗuwata da Adam Zango, kalaman da ya gaya min ne suka sa na ji ina ƙaunarsa har a zuciyata, in ji Sayyida Sadiya Haruna. Ku biyo mu domin jin cikakken shirin. Yan bayan da hukumar tace fina-finai ta jihar kano ta hana adam iya zango zuwa kallon fim ɗin mati a zazzau tun daga wannan lokaci ne kafafen sadarwa suka ɗauki zafi akan wannan al'amari kamar yadda mutane suka sani wannan magana ko aina ita ce take yawo a cikin kafafen sada zumunta al'amarin ya zama kamar wata wutar daji yayin da abin ya koma tamkar talla aka ƙara yi wa jarumi adam zango yayin da waɗansu suka ja bakinsu suka yi gum waɗansu kuma suke ta faman mai da martani ga hukumar yawancin 'yan masana'antar kaniwood ɗin sun ci gaba da yin rubuce-rubuce a shafikansu na instagram musamman ma wanda suka rika rubutun nuna rashin goyon bayansu game da wannan al'amari irin su falalu a ɗarayi su sir makeup da sauransu A wannan karan me karo da wani dogon rubutu ne da Sadiya Haruna ta wallafa a shafinta na Instagram wadda a yanzu aka fi sani da sayyada Sadiya Haruna. Ga dai abin da wasikar ta Sadiya Haruna take faɗi. mutumin da ya rike Allah da manzansa ya kai shi gata Adam Zango mutumina ne yauwa lokacin da aka yi manca a social media ya tsaya min sannan kuma farkon haɗuwata da zango kalaman da ya gaya min ne yasa sa na ji ina ƙaunarsa har a cikin zuciyata adam zango ya ce min sai ya da sadiya ki riƙe allah da manzansa za ki sha mamaki maganar adam zango haka ne kuma na yarda domin kuwa wasu ma da suke yin fim ɗin na fi su suna sai ka haɗu da adam zango za ka san yana da kyakkyawar zuciya adam zango ba munafurci a tare da shi ba kamar waɗansu ba da suka kasance macijin ƙaiƙai sarika noƙe. kowa ya san shi ba shi da rekod mai kyau daga zarar an kira sunansa mutanen da suka san shi a gurin za su ce maka wa wancan ayi munafiki ne Alhamdulillahi na bai yi ƙaurin suna a munafurci ba. A ƙarƙashin wannan doguwar wasiƙa ta sayyada Sadiya Haruna wani ne mai suna S ɗan mata ya eh, mata kwamen tare da faɗin. Daga idan ka ji budurwa tana ban namiji to tabbas akwai wata magana a ƙasa mu dai mun gane. Sadiya Haruna ta sake bashi amsa da cewa to ban kai bane ko kuma yaya kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu akan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo.